Wani masani a ɓangaren ilimin zamani a jihar Kaduna Mr. Mataimaki Tom Mayashi ya ce idan dai har ana son mafita daga halin da Najeriya ke ciki yanzu, to dole ne mabiya su sauya salon samar da shugabanni a lokacin zaɓe. Mr. Tom Mayashi wanda ya shugabanci wani taron da ƙungiyar haɗin kan al'ummar Arewa ta shirya don murnar bukin sallah tare da musulmi da Kirista a jihar Kaduna. Ya ce idan har ana son shugabanci na gari, to dole ne a rinka nazarin wa za a zaɓa. idan shugabancin nan ana yi saboda al'umma ne to a dubi al'amuran da suka buwaye al'umma yadda za a maganta musu su so idan ana son shugabanci ya zama shugabanci na gari to dole ne wa'anda za a shugabanta su yi nazari shin menene damuwarsu kuma wani irin mutum ne zai yi iya yin maganin al'amuran nan da suka dame su. Sheikh Lurwan Muhammad Gwangwan na cikin waɗanda suka faɗakar kan shugabanci a wurin wannan taro, kuma ya ce da adalcin shugabanni ne kawai ƙasa ke samun arziki. Da a ce shugabanninmu za su yi adalci kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umurce su su yi. Wallahi da Allah ya lulluɓe ƙasan nan da arzikin da babu wata ƙasar da za a samu ta kai arziki irin wannan. Amma ga abubuwan da suke mana waɗanda gaba ɗaya addini kowane bai yadda da irin waɗannan abubuwa ba yaushe kana shugabancin al'umma sannan ka tara dukiyar al'umma ta zama taka daga kai sai 'ya'yanka amma dukiyar nan fita al'umma ce wanda ya sa wannan a cikin zuciyarsa kuma ya aikata irin wannan ya jawo wa al'umma shi wata musiba wace wannan musibar Allah kaɗai san iyakata. Shi kuwa Bishop Samuel Usman cewa yi wasu mutane ne ke ƙoƙarin rudin 'yan Najeriya da maganar bambancin addini. Abin farin ciki ne a ce musulmi da Krista mun taro muna nan muna meye muna cudanya da juna. God brought us to stay together. If God wanted Muslim to be here, da duka Muslim Muslim ne nan. If God wanted Christian to be here, da duka ne Christian ne. Amma an zo an rude mu a yi amfani da addini sannan kuma masu rude mu da addini ɗin if you follow them they are nowhere ba su da gaskiyan. Ɗaya daga cikin mahalarta taron Mejo Yahaya Shinko ya ce dama fa maganar bambance-bambance arewa kutso da ita aka yi. Dama duk abin da muka samu kanmu a cikin musamman arewacin Najeriya ni ina gani kama abu ne da aka sa shi da gangan don a raba kanmu. An ɗauko abin mataki-mataki ne ga duk waɗanda suke bin al'amuran siyasan ƙasar nan. Aka fara ƙoƙarin a kawo bambanci na ɓangaranci a tsakaninmu mu arewa. wannan ajandan ita aka fara ɗaukowa ta failing sai aka ɗauko kuma ajandan a bambanta mu akan kabila kabila to wannan ma ya failing the next thing shine aka ɗauko na addini na addini na muka lura shine aka dage akai kuma shine ya kawo halin da muke ciki yanzu shi kuwa shugaban kungiyar haɗin kan al'ummar arewan wadda ta shirya wannan taro alhaji adamu aliyu cewa yi dalilin wannan taro kungiyar nan ta haɗin kan al'umma ne kuma mun wayi gari mun yi azumi na kwana ashirin da tara mun gama lafiya sannan mun zo yau take sallah shi yasa muka haɗu kiristoci da musulmi mu taya kawunan kawunanmu munna akan zaman lafiyan da muke ciki a halin yanzu don haka a kowane lokaci muna shirye mu kira irin wannan taro na haɗin kan al'umma don a fitar da arewa daga cikin angin da take ciki wanda kai tsaye siyasa ne. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.